amma fara'id salati amma farillan sallah wata na ta ashar goma sha uku ne na farko an niyyar niyya wato mutum ya san yana shiga cikin sallar wato niyya wurin ta zuciya wato lokacin da mutum ke kabbarta sallah ya san ya shiga cikin sallah kuma ya san kowace shine ma'anar mu'ayyana wata sannan da kabbara harama wato ihram haramtawa idan mutum ya ce Allahu akbar wato ya haramta maka ko wani ina aiki in ba aikin sallah ba don haka ake ce mata da kabiratul ihram sallama kuma ake taslimatu al-hadi halattawa abubuwan da aka haramta da kabbara ma an yi sallama an halatta kun gane wal qiyamu laha kabbara harama wato tilas ne mutum ya yi ta tsaye wato lokacin da yake tsaye da ke Allahu akbar ba a yin ta ba tsaye ba ba a yi tun mutum ya tashi sai dai yana tsaye sai dai in liman ne ko mai kaɗai shi kadai to wajibi ne ta kowane halin ya yi kabbar ma da tsaye amma idan mai bi ne to ya taho ya iske kamin ya tsaya ya kabbara harama ya duka yana yi wa liman ya to yana yi wa gaba da ke Allahu akbar yana niyyar kabbara harama ce kuma yana niyyar kabbara da to ya taso sallah kun ga bai yi fayin harama ba kun gane ya kuɗi ya koya ba kun gane idan mutum ya koya ya kafa to sai ki ta kokarin bi kada ki kadai sai ya ta samun liman amma kuma in bai samu limamin da zai bi ba sai ya sallaka ta faɗi sai dai rika ya raba ya kokari ya raba rakawoyi da wani abu sai da ya tsallaka aya guda ko aya biyu cikin fatiha yana yin kabila in bai riga ya duka ba in ya riga ya duka amma in bai duka ba sai sake fatiha ya koya ba in ya in ya eh, ya dade da abin nan wato wajen kabila ta fuske sai shi sai shi ta ba in ya yi tsawon wato ya bar sunna ya bar bid'in wato wasu na cewa ba su kai da kamila ba saboda sunna ba ta ba wato an yi khilafa shin sallah abin nan fatiha da kowace raka'a farinda ne ko ko ga mashi yawan sallah take farilla daga kamar sallah azhar a wata uku a wajibi mutum ya karanta fatiha raka'a guda sunna duka da haka wanda ya bar wani abu na na fatiha zai iya yin kauliya ya yi mun gane wani na cewa duka kowace raka'a a yi mata karatun fatiha wajibi saboda wanda ya bar karatun fatiha duka ko abin da shi aya biyu ya kai uku to sai an sake wannan wani lokaci kaɗan ne yana abin nan mutum mai basira bai yi abin nan mako guda bai iya fatiha ba da manonin ta duka ba komi wala li ilani aw li israri bi ayatin fi sirri wal israri wal israri وقراءة الفاتحة والقيام لها tsayi ga karatun fatiha shi ma wajibi ne in mutum ya yana dangane da wani abu ko yana zaune babu ta warruku sannan da ruku shi ne mutum ya aza hannayensa tafunansa akan buwayensa inda yake bayansa da wuyansa da kai za su zan cikin daji guda shi daga buwayya hannu daga abin nan daga jikin sawa da wuce idan karfi matsayin hannayen da ya buɗa inda yake na baya da yake na iya gani an mutu su ba don shiga ba gurgurun hari ya yi sa hudu ko biyu ko biyu da ita juma'a zai zauna ya yi tafiya zaman nan na tafiya sunna ne kamar da tafiya take sunna sannan kuma mustahabin sunna ne ko mustahabi shi salati kamin ya kai ga sallama bayan ya kare salati mustahabi ne ya yi addu'a ga kansa da musulmi gaba ɗaya to sannan ya ce assalamu alaikum to lokacin da yake cewa assalamu alaikum wannan zaman farilla ne wanda ya tashi na assalamu alaikum ba yana tashi wannan bai da sallah kun gane eh. a'a mace mai sallah wanda ta yi abin da miya shi suke so mace mai sallah in ta yi ruku ita su da in ke tambaya na dogo ya mutu daurin aure Allahu akbar don wani sai mun kai babin sa wasalamul mu'arrafu bil alif wallah sannan sallama ita sallaman na wanda yake salamu alaikum ko salamun alaikum babu ta sai dai ya ce assalamu alaikum don haka ya ce almu'arrafu bil alifi wallam wanda yake an samu mata al wato abin da tarihi sanarwa kamar in ka ce kamar nan da hausa mutumin nan ya zo wato an san shi kenan nan din nan shi daidai da al ga larabci kun gane kamar an ce sallaman nan da an ka sani ta tabbata a kan assalamu alaikum amma an ce salamun alaikum wata wata sallama wadda ba sani ba kun gane ko a rajul mutumin nan ya zo a rajulun wani mutum ya zo kun gane bambancin su shine ma'anar tarif sanarwa wanda yake an fanta ya ce yaya babu sallar shi babu biyar mabiyansa ka gane haka na mai assalamu malik wanda yake assalamu alaikum ba abin nan ba motsi aka yi da kai ba wato yana tafi wato abin nan sunna ne ko musahabi lokacin da za a yi sallama ta farko mai liman ko mai salla shi kadai ga yadda yake sallama assalamu alaikum ya fara gaba ya kare dama mai salla shi kadai ko liman haka suke amma mai bi sai ya karkata dama ci assalamu alaikum wato sallama shi ta bi ta liman don nan liman ya kare sannan ya koma wajen liman ci assalamu alaikum ya mayar da sallamar da liman ya yi masa Ina akwai wani hagu gare shi wanda ya yi masa sallama kamar yadda yawa wani sai ya karkata a ce assalamu alaikum shi kuma wanda an damu gare shi zai karkato ya ce masa assalamu alaikum don ya rama masa kun gane eh, hmm. eh wannan akwai sanda wato wannan don girgiza wannan abai koya ba zafi <laughs> da ya bari akwai wani akwai wasu nukan gani idan suna kamar sallah su kare haka wajen fada'a za su yi assalamu alaikum nan kuma za su yi assalamu alaikum nan kuma za su a'a wato abinda an riwaya dai wanda malik ke aiki da ita assalamu alaikum akwai wata riwaya wadda ke ce sallama biyu mutum ya shi kadai ne ko mai liman ne ko mai sallama bayan liman duk sai sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka gane to eh sallama ta ta hita sallah bayyana ake son ta amma sauran na raddi wato abin ko mutum ya sosai ba ko hmm. cikin wannan hmm. wani ne mutum Ah, wadda ka iske ana yi garin kada ka kawo wata abin domin ah, abin da a karantar da mutane cikin sauki abin da ka iske suna yi kuma abin nan yana da asali to kada ka tayar da su da gare babu laifi wajen karatu a ce gashi don mutumin ya ga wannan yi karshe abin nan ko kuma yana son ya yi shi kadai kun gane hmm. eh, wannan ai wanda ake wasi ba ta suna ba ce in mutum ya saba mu sunna ya saba mai da ake yi wannan sai a koya masa ya komu ga abin nan cewa ni in mutum na wani abu wanda yake yayi daidai to ba a tayar da shi da gari ka gani to a wurin kallon hmm. wannan biyu idan mutum ya bi liman kuma shi na ya ga mutum ya yi ya ce eh, sai ya ce alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatullah sannan shi ma yayi eh, eh, a'a bayyana dai ba assalamu alaikum Eh? Eh? duk da haka in dai tashi ta bashi domin wannan bai cikin wurirai goma sha ɗaya inda sallan mai sallan neman ke baci sallan mai biya ba ta baci ba ba ta ciki eh. shine assalamu alaikum to wannan azamanci a ciki ya ambaci al'amma ya bai faɗi yadda ake sallama ba in ba a jame ne ya koya ya kafa akwai ta in ba a jame ne ya koya ya kafa akwai ta in ko bai koya ba babu ta kamar ni ne ina cikin mota haka sai zan cikin mota din nan ga lokacin sallah a kama kuma ni ne ne kadai na na ya tsara eh, ni yi sallar nan babu lokaci idan kana da alwala sai ka yi haka nan eh sai ka yi ma'i wato abin nan ka fuskanci alƙibla in yana yiwa don yana matsa da wata mata ba da wannan kuma ya gaba a saurara jama'a Hasidu dama ya fi can mai kafin ya eh, ba komi ya san eh, eh. kafin riski eh eh eh shi kenan sai ka sallama ko rukuni eh, abin nan guda na farko ka samu na ƙarshe ka samu ka samu wannan rakawa ko yi ku bari mu yi wanda muke ciki ka ku bar ruda mu to wattu na haka nan natsuwa abinda ake ce ma natsuwa idan ka yi rukuni sai ka bar motsi in ka tashi sai ka mike tsaye ka bar motsi wannan shi ko yin sujuda ka yi ko da sai ka kada ka yi da gaugawa kamar yaro na wasa shi ne tumani na wani wal irtidal daidaita wajen tsayi sai gabubuwan ka kowace ya koma matsayansa in ka yi ruku'i ka taso daga ruku'i sai kowane ya koma in ka yi eh, sujuda ka zauna sai kowane ya zauna matsayinsa waɗannan su ne su ne farillan sallah goma sha uku Ah, amma ah, idan an mutum ya diba tsayi ga karatun tsayi ga abin nan san a niyya kuma a yi ta da tsaye da haɗa ta da kabbara in an dibi wannan suna a farin da ne ya ƙaru ya kai sha kenan mun gane ku to eh gane da wannan shine ake ce mai itidali da ka taso daga rukuyi Allahu subhanahu wa da kaga tun gabubuwa ba su kai ba ka gane to babu ta eh. hmm. Hmm. ba su da kenan duka hukuncin su dai in ba wuri ba waɗanda an kan cikin hadari wannan bai ciki ka gane irin masu sunna a can Allahu akbar Allahu akbar sanan Allah assalamu alaikum kamin da iman ya gama assalamu alaikum ya tashi shi waɗannan duk mutum jiki ɗaya sun kai ba su yi sallah ba hmm. eh, wasan kurciya in kai sallah ba ni sai ka sake eh eh eh, eh. wannan mun riga mun yi shi an ce sharuɗa ne akwai sharuɗa akwai asbabu akwai mawane mun yi wasu daban ka gane to hmm. wasu na ganin sallar shi ta ɓaci wasu na cewa sa hanci eh, abin nan ƙasa sunna ne saboda haka wato da mutum ya yi sallah wadda yake ake shakka ko ta yake ko ba ta yake ba ƙarshi wadda zai daga shakka